salamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yini na 26 a wannan masallacin albarka na ashe abubakar gumi da ke a nan titin mai dubarurar kusa da kasuwar yan gaba da tasirin alkur'ani mai girma a cikin suratun fusilat an karanta ayoyi guda biyar ko guda hudu za mu tashi ayata ta biyar wa kalu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا فيه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كافريس كتير ƙulubuna fi a cin-na-cin zukatanmu suna cikin rufi suna cikin murfi wato izgili ne mun fara ba za mu taɓa yadda da kai ba zukatanmu da kake so ta fahimce kama a cikin rufi take mai da Allah ta cewa da annan ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqar to sun mene ta da kansu qulubuna fi akinna mimma tad'una ilayi dangane da abin da kake kiran magare shi? shi babu shakka zukatan mu sun rishi wato kamar mutum ne ce, kifa abinda da ka faɗa ni ba kan sunan ba sai yadda zai ba zan ma taɓa gane ka a cikin kunnuwa ma akwai tushiya akwai nauyi akwai watsaru abin da ya tuje mana kunna da ba za mu ɗauka ji ba wa min bainina wa bainika hijab sannan akwai shamaki da katanga da badala tsakanin mu da kai to ba za mu taba ganin ka ba ba za mu taba fahimtar ka ba fa amma je ya kai abin da duk za ka yi inna na aminu mu ma masu yin da zan je ya kai aikinsa mu ma mina namu shi ne ka abin da suke nufi نعم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد نعم فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين المشركين الذين يؤتون الزكاة وهم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون نعم قل إنما أنا بشر مثلكم الله يكفيك يا رسول الله إنما أنا بشر مثلكم إنما أداة حسر إنما أنا بشر مثلكم نيما لا أدم لي كما نيما مثل لي كما يدوك سنة نادى إياه نادى أواد أبا da ƙabila da dangi da mata da yara da duk abinda da ɗan adam yake da shi nima ɗan adam ne a cikin shi ne ma'ana basharun bisir kar ku zarge ni kar ku yi min tsaje kar ku ɗauka cewa na zo da wani abu ne daban wanda ba ku san shi ba inna ma yi wa ila yabi wahayi a kai wato bambanci na da ku amin wahayi ilahu ilahukum ilahu wahid ma'anar wahayi an aiko min daga sama Allah ya turo min ne ni ya zaɓe ni ni annabi ne in ba ku sako cewa abin bautar ku kaɗai ilahu washidin shi ne Allah abin bautar ku da ɗaya fastaqimu ilayhi da ka ku tsayu ku daidaita ku tsaya can zuwa gare shi akan wannan bauta wastaghfiruhu ku roki gafararsa wa wailul lil mushriki kuma lalle azaba mai ratsadi za ta tabbata ga mushrikai alladhina la yu'tuna zakka wadanda ba sa ba da zakka abin nufi dama can ai ba musulmai bane to ba musulmai bane ba ma sa sallah to an yi amfani da zakka ne akan. kan in dai har akwai zakka to sallah za ta kuma matakar akwai sallah zakka za ta domin Allah ta'ala zai raba to da kamar ana cewa ne ba sallah ba zakka duk da ba ambace ta allazina la yuquna zakka ba wai ana nufin duk wanda baya zakka ya zama mushriki ba kamar da suna fasara da haka cewa rashin zakka shirka ne rashin zaka ɗaya ne daga cikin rukunanin addinin musulunci da mutum ya ƙi ba zai zama mushriki ko kafiri ba sai in ya karyata littin cewa zaka fado da ba domin rukunai ne guda biyar amma rashin yin sallah shine abdullahi dan mas'ud yake duk an yi ittifaki duk wanda baya sallah to galiban sahabbai suna ganin ya kafarta ba tare da tantance bayani daga baya ne wasu malami ke tantancewa a tambaye shi me yasa ba ka sallah ba ka yadda da ita ba ne ba ka yadda da faralacinta ba ne ba ka yadda wajibi ba ce in yi ce na yadda farilla ce dole ne amma ni dai kawai dai ba ba ya ce to ba a bar shi a matsayin musulmi ne sai dai a yi ta duransa, har zuwa lokacin sallah ya fita in bai wuce a ɗan hukunci in kuma yace ni ban yadda ba wannan hatsarinsa ya kafirta kuma za a jinkirta masa ji malamai a zuwa kwana uku yuktatabu talatata ayyam za a nabi ya tuba kwana uku dan kar ya je ya mutu ba musulmi ba to da ka rashin zakari hatsari ne zakka haƙƙi ne na dukiya haƙƙi ne na talakawa haƙƙi ne na ubangiji duk wanda ba sa ba da zakka allazina la yu'minuna bika wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su game da lahira ma sun kafir ce mata ba ita bace na'am innal ladina amanu wa amilu Innan lalina amanu wa amiru tsari hati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka haɗa da aiki nagari kamar da wannan al'ada tun taɓa da duk inda ya ambaci imani zai ambaci aiki na gari ba za a karɓi ɗayan a matsayi ba mai aiki na gari amma ba musulmi ba ne Allah ba zai karɓa ba mai imani baya aiki na gari Allah ba zai karɓa ba innal ladina amanu wa amilus salihati wa ina ayoyi Allah ya min ta ta gurare da dama da innal ladina da wal ladina duk sun zo cikin Qur'ani lahum ajrun ghayr mamnun suna da ladan da ba zai yanke ba abinda ake nufi da ladan da ba zai bai kan dauki ma'ana guda biyu ma'ana ta farko malamai suka ce shi ne sun shiga aljanna lahum ajrun ghairu mamnun jaza'an wato ghairu munqati sakamako ne lada ne dadi ne da ba zai yanke ba ata'an ghairu majzuz kyautar da ba ta yankewa kullun suna cikin jin dadi shine aljanna ko kuma lahum ajrun ghairu mamnun sun yi aikin ladan da ba zai yanke ba saboda sun bar waƙafi sun bar sadakatun jariya sun bar abin ambato saboda duk masu imani suka aiki na gari ba kasafi ake mantawa da su kalli masu mulki da masu kuɗi ka dube su ka haɗa su da malamai da suka yi wa musulunci aiki da ilimi da rubuce-rubuce da littattafai har yau tun daga sahabbai zuwa malaman na yau sai ka gaba a mantawa an abi huraira an ibn abbas an aisha sannan zuwa ya suka yi wannan fara ɗaikin manyan malaman musulunci suka tattaro isnadi na maganganun da annabi ya yi rayuwa maganganun da annabi ya yi aiki ayyukan da annabi ya yi suka rubuta a littattafansu da isnadi su ma ladansu ba zai yanke ba. حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ake bauta wa Allah da maganganun da annabi ya bari ya ainihin wato faɗa ya aikata aka rawaito su ake aiki da wata rana ce kake bin yau ga da za a wayi gari ba ce ana bi hurera ba ce an ibn abbas ba ba ce ana aisha ba sannan ladan kuma ga wanda suka takara duk wannan lahum ajrun ghayr da kan kana so ladan ka ba zai yanke ba to fa kun ala darbi ka zama akan hanyar wayannan magabata ka ba hanyoyi da za akwai malaman da sun mutu sun yi kasusuwa sun yi tafsirai sun yi karatuttuka har yau ana sauraro kai ka ce ma ba san ba sun ma fi wasu layayyun tasiri ko ba ka bane sun mutu shekarun amma wasu ran nasu ma ba su da tafi ko da ka malamai suna da ladan da ba zai ke ba lahum ajr ghayr mamnun Allah ta'ala ya samu da shi na'am qul a innakum lasaf يكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب Wala a ina kuma da tattalin abin da zai kalakal arda, ka ce yanzu kudin nan don Allah za ku zo ku rika kafircewa wannan Ubangijin da ya halittu ƙasa fi ni a kwana biyu wata ja'aluna lahu dada? kuna sanya mata kishiyoyi abokan tarayya zalika rabbul alamin ai ba wani bane shine ubangiji rabbul alamin a cikin kwana biyu yayi halittar kasa ya halitti sama a cikin sauran kwanaki shine suka zama a cikin kwana shida ko bakwai fi sittati ayyami kenan to cewa a kwana biyu kamar da za mu ga mutu kuma an halittu sama a sauran kwanaki ana koya mana al'amari ne ta daribiyya ba wai don sun gagara Allah ya mutu da kumfa ya kuma a akwai hikima kamar da za mu ga mutu wajen alafi shi وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أكثر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء وجعل فيها باين يهلك كساء في كوانا بيو ودل dan don a hana ta girgiza don kar ta rikice don kar faɗi don kar rushe don kar yi girgizar ƙasa sai ubangiji ya sanya mata rawasiya manya-manyan duwatsu da za su kafe ta kamar an ba ta kariya kamar wannan gini ne a bashi filoli da za su kare ainihin sama in ba don haka ba sai ta faru amma shi Allah ya halitta sama bi gairi amadin ta rauna ba tare da waɗannan ginshikan da balantana kuna iya ganin su bai ta ma kasa aka ba ta kariya da duwatsu wajen alafi hara wasiya min fauki ha daga samanta suke shiga har cikin kasa to kariya ne gare ta wa baraka fiha Allah ya sa albarka a cikin kasa masu dimbin yawa da wanda kuke gani da wanda ba ku gani wa qaddara fiha aqwataha a cikin ta ubangiji yake kaddara dinta kayayyakin ci na mutane kayan abinci kayan talatanta duk a ciki Allah ya kaddara fi ta ayyamin cikin kwana hudu sau da aka aka halicci kasa aka shirya ta da duk waɗannan shirye-shiryen sawa'an lissa'ilin daidai da abinda masu tambaya suka zo suna tambaya don sun zo suna yi wa tambayar irin waɗannan tambayoyi yaushe aka halitta sama da ƙasa a kwana nawa sannan ake ba su ainihin ansa na وهي دخان فقال لا فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا ثم استوى إلى السماء سنة أبنجي دي جم وتهلت سين فهلت شرم وتسمع سين في سمع ita ma don a daidaita ta don a shirya gininta don a tabbatar da tsayuwarta wahiyar dukkanin lokacin batari kamar hayaki take wato ba a ginanta take ba wahiyar dukkanin hayaki ce kawai kake gani faƙala laha Allah ya ce ita Walin arzi da su kasan bayan an gama halitta sama da ƙasa itiya tsau'an ɗaukar ku zo wa Allah ku tsaya yadda Allah yake so ɗau'an aukar han a matsayin dole ko kuna so ko ba kwato ma'ana ku yi wa Allah ɗa'a a matsayin ko kun shirya ko ba ku shirya da Allah yana kunsa ɗau'an wa kan ko dai bi lisanil hali wal maqas dole wala ko aslama man fi samawati wa man fil ardi ɗau'an wa karhan wa ilayhi yusuf duk wanda kin sama da ƙasa dole ma yana bin Allah ko yana so ko baya kowa dole ya fi dokar Allah ko dole ya fi tsarin Allah dole ya ba abin da Allah ya gina sai dai ba tsari irin na shari'a yi sallah ya azumi ba ma'ana yadda Allah ya shirya kauna dole ka bi yanzu aka ce yau za a jaji ko za a sanyi ko za a iska dole ka, ko kana so ko baka so ka dace da yi ka je ka yi sanya an kaɗo iska an kaɗo iska dole ka je ka naɗe kayanka ka tattare shanyarka ka ga ka ba Allah a alwakar ko kana so ko baka ko baka yi saka tsaye da wannan iskar to mun yi magana ranar akan fi'ilin ittawa ila ka gane sai ya nufi ko da muka ce malamai sun ce an samu istawa da ila tana nufin aka nufi in an samu kuma ala harafin ala to ma'anar shi shine irtafa'a ala a matsayin fi'il akwai ala a matsayin harafi ainun bil fataha a lamun bil ha la bil ha wal madda la ala a matsayin harafi akwai kuma ainun bil ha sannan shi wannan alifin din alifin makasura mai kamar ya'un ala a matsayin harfin jarra akwai kuma ala ainun bilfataha, wato an baki kenan ko sai lamun bilfataha la bilfataha fataha wal madda la a matsayin lamalu la ala ana nufa ya ɗaukaka kamar ka ce jalla wa ala to wannan ala din kana nufin fi'ilin ala ya alu uluwan ya ɗaukaka yana ɗaukakuwa to a yayin da kace istawa ala kana nufin ala alal arshi irtafa'a alal arshi ya dago yana sama akan al arshi inda ya sa mata harafin ala na harfin jari sannan muka ta in ka bar fi'ilin a haka ba ala ba ila yana nufin kamula ya cika ya cika kamar yadda muka yi magana akan annabi Musa cewa da ubangiji yace atainahu hukman wa ilma wato istawa atainahu hukman wa ilma walamma balaga ashaddahu wattawa da ya kai tsarar sa ya shekara arba'in wattawa ya cika ga hankali wastawa ya kammala wajen mutum to da ba sa ila ba ba sa ala to dole ka fassara shi da kamuna annabi musa wastawa ya kammala ya zama cikakken mutum mai hankalin da ba a bukatar ƙari a sai hukumar ilma sai muka ba shi ilimi da hukunci to da ka nan ya zo da ila ai bi ma'ana amida wa da Allah ya nufi halittar sama wa hiya dukanu fa laha wani lil ardi tiya aw an awkarha da qasan da saman gaba ɗaya suka bai wa Allah ansa da cewa a ataina qa'ina mu dai za mu zo muna masu biyayya ga Allah to da mu bayin ta ne mu halitta aya ta ƙarshe Allah ya ce فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سأغيب يزرتر وتمر قسم سبع سماوات suka ما سمي بقي ko ita sama ɗin ubangiji ya zartar musu bayan da tana guda ɗin sai aka mai da su guda bakwai abin nufi a nan allah sai mai da sammai bakwai daya biyu har guda bakwai shiga zama sami bakwai sannan a cikin kwana shida Allah yake yawan cewa ya yi halitta yahudawa da suka ce Allah ya huta a rana ta bakwai wai ya gaji da abin da ya sai ya huta Allah ke ƙarya ne wala kari halaka na samawati wal arda wa ma huma fi sittati ayyami wa ma masana min lugubi ba wata wahala da ta shafi mu shi ne suke hutawa ranar allah asabar ya fara halitta litinin talata laraba alhamis juma'a sai ya huta a asabar wata yarda kamar yadda suke faɗa Ba allah ya ce shi bai huta ba shi bai gaji ba inna ma lissafi ya koya mana don mu san ranaku asabar lahadi litinin talata da allah bai yi wannan ba ba za mu iya sanin wa'annan kwanaki ba amma ya tantance mana yau litinin yau talata yau laraba yau alhamis juma'a asabar lahadi duk wannan dan amfanin kanmu ne amma ba haka ba da kun fa yakunu zai iya cewa ka kasance ta kasance amma ana koya mana ta darijiyar da kawai ubangiji ya shirya ku fi yau mai ne wa hafi fi kulli sama'in amraha kowace sama aka yi mata umarnin abinda za ta tafi a kai na al'amarin wa zayyana sama'a duniya ita ko wannan ta duniya sai muka yi mata kwalliya bi masabi da taurari da fitulun irin turana da wata wa hibzan kuma muka ba ta kariya saboda shaidanu masu tauraron magana zalika kadiru azizun alim wannan duk shiryawa ce kaddarawa ce ta mabuwayi masani mabuwayi na ba wanda zai iya yin abin da ya gagari kowa al'alimu kuma masani da ilimi yake yin duk abin da ya shirya Allah ta'ala ya samu da akwai tafsiri da muka je rufewa da shi ne samu kamakara a can UDB road to ba mu bar gurin ba sai wajen ma biyar da ashirin kuma ga wannan gosu na laraba insha Allah gobe da yake gobe za mu rufe shi ma karatu na nan za mu karanta abin da ya tsawaka da sauran abubuwan da za su biyo baya Allah ta'ala ya saka da alkhairi mai tambaya yana tambaya ta mai kasar abin bila ake ce ma shi shine rage tsalla mai raka a hudu ta koma mai raka a biyu bai za ta rasu fil arzi falaisa alaikum junahun an ta kasuru min salati in khiftum an yaftina kuma alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina to shine kasar sannan kuma kilomita kaza ko awa kaza ko burge kaza duk wannan fahimta ce da aka samu tsakanin malamai da rumda amma abin da aka karkare shi ne duk abin da ya zama sunansa tafiya ba unguwa ba mun yi tafiya mun bar gari matukar sunanta tafiya a ƙurki wato to za a yi mata kasar a mazabar malikiya ne ke cewa sai ya kai mil arba'in da takwas amma dai galiban malaman hadisi suka ce ko bai kai ba sai sunan ka tafiya ba a yi sannan mutumin da ya yi tafiya bai san ran da zai dawo ba yau ko gobe yana jira jibi ne kullum kayansa suna tattare bai gama samun abin da ya je nema ba suka ce zai ta yin kasar har sai ya dawo sai dai in suna tafiya ne a jama'a to su rika yin kasar su tare in shi kadai ne ya rika bin mutane gari sallah ya cika sallah shi waɗannan bayanai a shehi bin bas ya yi bayanin su a cikin littattafansa don kare ya sallashi kada ya rika suka sallashi ya wallahu ta'ala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an